ministocin da ke cikin tawagar sun hada da abdulrahman dambazau na harkokin cikin gida da aisha abubakar mai kula da lamuran saka jari da kasuwanci da suleiman adamu ministan albarkatun ruwa da bawa buhari na ma'adanai da kuma zainab ahmed ministan tsare-tsare da kasafin kuɗi. muna roƙon muhammadu buhari dan allah dan annabi a tabbatar an tabbatar mana da wannan jami'a ta ilimi wato university of education federal college education da aka daga likafanta yanzu aka tsaye da abun da Allah a saki wannan abu a tabbatar mana da University of Education Kano. Ministan labaru Lai Muhammad ya ba da amsa. And we are going to give you further information to government. For us to inform you of what the government is doing and also to take back from you what you want the government to do for you. ya ce za mu miƙa wannan batu ga gwamnati kuma hakan dama shine makasudin shirya wannan taro. Sunana Abdulsamad Sana daga Jami'ar Bayero ta Kano kuma ni ɗalibi ne da nake karantar haka aikin noma. Kasancewar mu ɗalibai kuma a lokacin kantin mai girma shugaban ƙasa ya yi magana akan cewa za a tallafa wa matasa da dubu biyar biyar a duk wata to shine muke kira ga mai masu shugaban ƙasa idan Allah a yi kokari a tallafa mana domin mu ringa samun abubuwan da za mu dan ringa gudanar da karatun cikin sauki ministan tsare-tsare Zainab Ahmed ta yi bayani abinda shirya cewa shi ne dubu biyar ɗin nan za a ba mu gajiyayyu wanda ba yi da lafiya wanda ba yi da ƙarfi ko ya yi tsufa da yawa su ne za a ba waɗannan tallafi amma tun da wannan zama da muka a wannan zaure yau na ɗaukan shawara ne za mu duba wannan magana da kai mun koma abuja mu ga ko za a iya shigar da shi a wannan shekara mun ba za a iya shigar da shi a wannan shekaran ba nan gaba ana iya duba wannan ah, roƙo da kai. Shi kuwa wannan malami tsokaci a kan sana'ar rinin tufafi ta Kano. Duk ba wanda ya shigo jihar Kano ya shigo ne saboda rini, da sa'a da jima. Shi ya kawo dukkanin wani bako fari ko baki ko kore ne ma wannan sana'a ce ta kashi. To muna roƙon gwamnatin tarayya da ta shigo cikin al'amarin ta riga ta taimaki wannan masana'anta saboda ta durkushe Hajiya Aisha Abubakar Minista ciniki ce da harkokin saka jari ta magantu dangane da wannan batu. Muna nan muna magana cewa za mu samu hanyar za mu ba gwamnati ta dinga bada ta ba da doka cewa a dinga sayan kayan mu da muke yi a nan ana amfani da shi kafin a ji a nemi kayan da ake yi a waje sai abin da bamu da shi ne a nan sannan za a je a nema a waje yadda al'amura suka dinga wakana kenan a zauren jira'ayin jama'a na kanan sai dai kungiyoyin gwagwarmaya sun koka kan yadda aka tsara shi wannan taro kwamar haruna ayagi shine shugaban kungiyar sautin gamayyar kungiyoyin sa kai na kano wannan taron babu bambanci da taron da aka ce an yi taro na siyasa tunda al'umman ma da aka ta ga invitation dina an gayyato ni don in zo in bada gudunmawa ta a bani dama ma na rubuta na kai ta gagara to amma ya za a aikace abin da aka ce town hall meeting da kai zaka bada shawara kuma a gangamin taro a yi eh, rufe kura da fatar gudu a ce a'a shi za a aiwatar a lokacin lokacin da in sun zo suna neman ƙuri'a suke kirawo ma'aita a town meeting ai ba irin wannan suke ba me yasa yanzu kuma za a yi za a irin sa saboda sun hau mulki kamar haruna ayagi kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin yamani shigaggen ne ingila to ja kaɗa da italiya in yi ɗan kuka ya kariya bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan ka cikin lagos kuma ga ba ta ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubi babban kantikin su dan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da ne jirgin zama mai rigujin ka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kariya zan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna sai kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau matukar in ba kan lafiya je ka ka shawo magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati sai mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle sannan ta yi school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambassador, America akwai ambassador, Alhaji akwai ambassador, Italy a ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador a aikin talakawa sun katai don su kulla zumunci mu da su. talakawa shi in kuntuna gwamnati na mana kokari in dare yayi dai in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kula guji in hanyar masu lalace a kira wannan kauye ya zo a kira wannan kauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba irin haka za mu ci gaba domin